wanda ya ba mu ikon haduwa don ci gaba da karatu a cikin littafin masailul jahiliya na muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala darasinmu da ya gabata a satin da ya gabata shine tarafi na ishirin cikin wannan littafi sannan darasin namu ya dakata a ƙarshen matsala ta saba'in da hudu a cikin wannan littafi matsala ta ta saba'in da hudu ta tattauna ne dangane da abin da ya shahida a wadda mutanen jahiliya suke yi zuwa ga mutane kiran mutane zuwa ga bata ba tare da ilimi ba ba su da ilimi kuma suna kiran mutane zuwa ga bata wannan shine halin mutanen jahiliya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saba musu bisa ga wannan abin da suke a kan shi to za mu tashi a wannan darasi namu na yau darasi na 21 kenan za mu tashi a harkon matsala ta saba'in da biyar cikin wannan littayi mai albarka na muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wannan matsala ta saba'in da biyar malam ya buɗata da cewa da'awatu mun nasa kiran da suka yi ma mutane ilal kufri zuwa ga kafirci ma'ala ilmi tare da ilimi inda mun ka dakata kiran mutane da suke yi zuwa ga bata ba tare da ilimi ba yanzu kuma suna kiran mutane cikin wannan matsala zuwa ga kafirci kuma tare da ilimi na sanin cewa wannan abin da suke kira kafirci ne shi yasa malam ya ce almas'alatul khamisa wa sab'un mas'ala ta saba'in da biyar da'atuhum iyahum kiran da suka yi ma mutane ilal kufri zuwa ga kafirci mala ilmi tare da ilimi wannan wata sifa ce ta daban wadda masu yin kira a kan bata suke aiwatarwa kuma suke yin amfani da ita su masu yin kira zuwa ga bata su ne waɗannan da suke kira zuwa ga juyar da mutane daga barin da ya gaskiya tare da sun san cewa ita gaskiyar nan ita gaskiya kamar mai tambaya ya yi tambaya cewa mista suka yi haka sai malam ya ce bagayen suna yi haka saboda zalunci wa inadan saboda kangara kashin harko daga cikinsu suna kiran mutane zuwa ga ɓanna waɗanda su ba su rigai suka san gaskiya ba saboda haka sun ka kira mutane zuwa ga ɓanna, dama mutumin da bai san gaskiya ba in ya ce zai yi kira zai yi kira ne zuwa ga ɓanna. to wannan kashin mutane na warko kenan suna kiran mutane zuwa ga mi ɓanna shi abinda suka kiran mutane zuwa gare shi kaga kira zuwa ga ɓanna? shi ma ɓanna na mutum ya yi kira a kan ɓanna wannan ma ɓanna na saboda me ba su riga suka san gaskiya ba su ba su san gaskiya ba kiran aina suke a kan ɓanna dukkanin nau'ukan nan guda biyu wato akwai haɗari ga al'amarinsu su ne waɗanda ba su faɗa ma mutane komai sai neman cewa ku kafirci waɗancan kuma kiran da suka yi a aikata ɓanna sa'aza mutane bisa ga ɓanna waɗanda kuma son ma suka yi a hita daga cikin addinin na musulunci shi abin da a su saboda haka shi wannan kiran da suke yi suna yi ne ne ta hanya ƙawatatta ma'ana za su zo da abu su ƙawace shi ga bayyane su nuna cewa abin nan da suka kira a kai ne <clears throat> abu ne kyaukyawa amma can ciki sun ɓoye kahirci can ciki sun ɓoye kahirci masu riga suka bayyana da kahircin ƙararraba saboda da zarar an kira mutum zuwa ga kafirci za ka ga cewa to wannan kiran bai samu karkuwa ba na da gaskiya abin da Allah ya mu mutane muwafaka da zarar wani ya zo duk abin da zai yi na da'awa da ya ce Allah na da ɗa sai ka ga ko wanda bai taba karatu ba ya ce iyazan billah Allah ya tsare mu da haka za ka ga yana da wahala ka samu wanda za a cewa gashi musulmi na dan musulmi kuma wai yau ya yarda da cikin musuluncin ya koma kahirci na da wuya matuƙa ko ka samu 'yan cikin cokali na wanda ba su taka kara suka karya ba yan cire alhamdulillah wannan baiwar Allah ce wanda ya sanar da al'umma illa da haɗarin kahirci da musiba da abinda a tare da shi kafirci wanda zai zo ya ce ku kafirce ba za ku saurare shi ba kawai suna zuwa ne da wannan hanya kawatatta su bayyana ma mutane abu mai kyau can cikin su koyi kafirci aka masu kira akan ɓanna wanda iblis shaidan kenan lanatullahi alaihi lokacin da ya zo ma mutane annabi Nuhu alaihi salam ya tarar da su sun shiga cikin damuwa akan wasu salihan bayin Allah waɗanda sun riga sun rasu mutane ne na Allah mutane ne na gari mutane ne na kirki amma sun rasu don haka waɗanda tare da su mabiyansu sai suka shiga cikin damuwa cikin ɓacin rai to sai iblis ya iske su dama shi abin da burinsa da ƙaunarsa ya raba mutum da Allah lokacin da ya tare da su suna cikin halin bakin ciki saboda mutuwar wa'annan bayin Allah sai ya zo musu da hanya ta addini sai ya ce in ba ku shawara sauwaru suwarahun min ajalin idza ra'aytumuha ku suranta surorinsu ma'ana ku yi mutum mutumi nasu ko wani a kera mutum mutumi irin nashi malam ne na kirki da kuke tare da shi da Allah ya cikawa ku zo ku yi irin wannan mutum mutumi na sifarsa kusa da kabarinsa ku yi haka nan saboda in kun gane su kuna ganin su sai ku samu nishadi ta yadda za ku zanta bauta ma Allah saboda su masu bauta Allah na kuna ganin su kuna suna bautar da suka yi sai ku kama yi wadda ita an makidar da shaidan ya hito musu da ita don ku yi samu nishadi ku kama bauta ma Allah in kun gane su za ku tuna halin lukansu da kirkinsu da addinin su, sai wannan ya sa muku nishadi akan yin ibada ya zo musu da wannan hanya akan nasiha ya ce kuma ni ba tilas ba ne a nasiha na muku kuma ku sani ni ba ni da wani abu da nika bukata in bancin waga nasiha don haka waga hanya in kun gane hanya ce ta addini yana nuhin cewa waɗannan surori da za a yi mutum mutumi kamar nau'in gumaka sai su koma da baya su zama gumakan shi a fata ɗan in nihaya a ƙarshe su zama gumaka sai ko suka zama gumakan lokacin da waɗanda da adda ilimi suka yi mutum mutumi suka rasu sai wasu suka biyo su baya waɗanda su kuma ba su da ilimi waɗanda an mabiyansu sai shaidan ya ce musu sai ce to ku ba ku gane ba uwayenku da suka rigaye suka rasu su suka kawa waɗannan surori me yasa suka kawa waɗannan surori na mutane da suka yi na gumaka ba su yaka don komi ba illa liya abuduwa sai saboda su bauta mata saboda haka a kuma a dalilin wannan ne ake shayar da zuwa ruwa suna bauta mata suna bauta ma waɗanda gumakan Allah yana ba su ruwa sai suka kama bautar waɗanga surorin da aka yi kenan shaidan manuwar da yake so ta cika su sun yi ne don in sun kalle su su ƙara musu kuzari da nishaɗi saboda mutane ne na gari to yanzu abin da za a yi al'amari ya juya wasu sun zo wadda suke ba su da ilimi ya ce ku kama bauta kuma sun kama bauta dama sa ta cika waɗanga masu kira kenan akan mayar da mutane su zama kasirai sai malami ce haka kuma masu kira don mutane su hau banna su ma ba su zowa wurin mutane da da'awa ta sharri bayyane ƙarara kawai za su zo musu ne da hanya wadda za a ƙawata ta a kyautata ta ga mutane sannan da ƙarshe <clears throat> abinda suke wata manuwarsu sai ta abu su masu kira a kan lokacin da suka kirayi mutane zuwa ga sharri ta hanyar bautar kusheyi ko kuma ƙabarbarra sai suka ce lamya kunu ba sai malami bayanin cewa ba su ce musu ba ubuduwa ku bauta ma kaburburra ba su ce ku bauta ma kaburburra ba kai tsaye a'a sun zo da siga ta sharri bal qalu abinda sun kace musu haula'i auliya wa salihun waɗangawa waliyan Allah na kuma waɗangawa salihan bayin Allah na lahum makanatun inda Allah suna da wani irin wani irin matsayi a wurin Allah a antum ku kuma tuqarribu ilayhim kuna neman kusanci zuwa gare su min ajali ayyukarribukum ila Allah ku kusance su su kuma su kusanta sheku ga Allah kenan ku zo ku bauta makabarbaran su ne masu kusantar da ku zuwa ga Allah kaga su ma wannan kira ne na bata saboda wanda za ka zuwa yana cikin kabari ka kira shi bai ma san kaye ba bai ma san kaye ba bale ya karba maka inda ya san kayi to da sannan ne zai ainihi karɓa ma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau sami'u mastajabu to masha Allah walau sami'u mastajabu lakum waɗannan da kuka kira innal ladina tad'una min dunillah waɗanda kuka kira matsayin wani Allah wato walan sami ko da sun ji a masa jabu lakum ba su iya karɓa muku sannan kuma wa yawmal qiyama ranar alkiyama yakfuruna bi shirkikum suna barra suna kafirce ma wannan shirkar taku ba za su zama tare da ku ba da haka lokacin da suka zo wurin jama'a za su yi kokarin nuna musu muhimmancin kaburburra da girmama kaburburra da yin bauta ga kaburburra kaga wannan wani nau'i na na ɓoye wani abu wanda yake manuwa ta mummuna suna cewa kai mu abin da an manuwanmu saboda waɗannan su zama masu shiga tsakani waɗannan saboda su zama masu shiga tsakani ba don komi ba don su zama ne masu shiga tsakani shi an mu muna niyyar su zama masu shiga tsakani ku da Allah magwayi mai girma wa wasa'il lakum inda Allah azza wa jal kuma dan su zama muku wasila wadda za ta kai ku inda Allah kaga ba za su yi muku horo da cewa ku kiraye Allah ba sun zo musu da wannan hanya ta cewa son salihan bayin Allah da rikonsu matsayin waɗanda an wasila masu zama tsakanin su da Allah magwayi mai girma da suka ga haka su kuma sai suka kama bauta ma kabarbarra da koshiyayin ne da wannan yaudara ta shaidan kuma sai suka dawo sun ka kama shirka da Allah kamar wada masu kira zuwa ga kayarki su ma suna kira da nau'uka hanyoyi mabambanta wanda a bai iya bayyana zuwa gare ka kai tsaye ƙarara ka gane ba mai iya gane haka sai wanda Allah ya ba basira amma wanda masu shi'a suka zo harko suna kira babban abin da wasu da suke cewa ta da'awa shine don alkur'ani ya yi iko da ƙasa duk inda ka jiya ko duk wani da ka jiya na wa'azi daga cikinsu babba abin da amanuwarsa kawai ƙur'ani ya zama shine zai iko da ƙasa don a wutar da ɗab'utu a tabbatar da ƙur'ani kaga wanda ya ji haka ba wanda zai yi kyama an ce maka ana son a gusar da ɗab'utu. an ce maka ana son a tabbatar da ƙur'ani ai matsayinka na musulmi baka da wani zaɓi bayan ka so wannan da'awa ashe dama wannan ba shi an manowa ba manawarsu daban ba manowar da suke da ita ta gaskiya ba ce dama abinda anniyarsu su yi kira zuwa ga shi'a wanda wannan kira zuwa ga shi'a bata ne shi kenan da haƙiƙa hakika ya bayyana cewa dukkanin waɗannan ɓangarori guda biyu ko dukkan waɗannan matsaloli guda biyu masu kira zuwa ga bata waɗanda sun kasu gida biyu akwai masu kira zuwa ga bata ba da ilimi ba akwai masu kira zuwa ga bata suna da ilimi masu niyyar su kafirtar da mutane wannan dukkanin manowoyinsu guda biyu manowoyi ne waɗanda suke ɓatattu ba su akan daidai ba su akan shirya sun yi daidai da mutanen jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saba musu abin da yazo yana kira zuwa gare shi a ɗayan ta Allah da bauta a yadda cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rungume alqur'ani a yi aiki da shi a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma hanyar magabata nagari salafuna salih to wannan shine ƙarshen matsala ta saba'in biyar mai bayani akan su mutanen jahiliya suna kira ne da ilimi don dai su sa marasa ilimi su koma su zama kafirai to sai a matsala ta saba'in da shida almakar shadi wannan matsala ta saba'in da shidda tana bayani a kan makirci mai tsanani litasbiti shirki saboda tabbatar da shirka wa daf'il haƙƙi da ɗunguje kuma gaskiya shirka ta tabbata a ɗunguje gaskiya shi ya manwasu wannan matsala ta saba'in da shidda shi ya abin da suke kira al-makarul makirci babba kamar abin gadai na aikin mutanen annabi nuhu kaga shaidan ya yaudare su ya sa sun gina mutum mutumi babu wata manuwa in ba makirci ba na sadar da abin kyama ta hanya boyayya wanda wannan ma ya kaso gida biyu akwai makaron hasanon makirci wanda yake makirci ne mai kyawu akwai kuma makaron sayo makirci ne wanda yake mummuna to makirci mummuna shine wanda za a kulla boyayyen hila dobara saboda sadar da sharri ga wanda bai cancanta ba sharrin ya same shi sai Allah ta'ala ya ba da labari yadda suka yi wa makaro wa makaran sun yi makirci makirci wa makaro makaran kubara sun yi makirci makirci mai girma ni an makircin da suka yi wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa auka wa nasra suka ce la tazarunna alihatakum kai kada ku bar bautar abubuwan bautar ku allolin nan naku wala tazaruna wala tazarunna waddan kakubar gumkin waddu wala suwa kar ku bar na suwa wala ya gu kar ku bar gumtin ya gu wa ya uka kar ku bar gumtin ya uka wa nasra wasu gumaka guda da yadda suka gina da kansu wanda asali sunayen mutane ne na kirki sunayen mutane ne na gari amma shaidan sai juya aka wannan zuwa ga bautar waɗannan abubuwan da aka gina sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qad adallu kathira hakika sun batar da mutane da yawa kaga sun yi babban makirci wanda shine ƙulla makirci ga mutane makirci mai girma ta hanyar kila amma irin wanda aka yi ma wannan al'umma ta annabi Nuhu alaihi salam wannan hanya hanya ce mai muni wadda ma'abuta shirka suke bi kuma suke kira zuwa gare ta saboda ɗaya suka sun ci nasara sun batar da al'umma idan aka zo musu da da'awa ta tauhidi sai su dawo suna tsoratar da su daga wannan da'awa ta tauhidi da ake musu duk dai muna cikin gaba ta mai bayani akan mummunan makirci in an kiraye al'umma zuwa ga tauhidi sai su dawo suna kawo wasu abubuwa na daban waɗanda ba su an manuwa ba wa ƙalu sun ce ha'ula ila yuriduna ayyata ra'asu ha'ula'i yuriduna ayyata ra'asu alaikum kai waɗangawa abin da suka so wato su zama jagorori a kanku shi wa gabanni shi an manuwarsu manawarsu su zama shugabanni aka nan sha manawarsu su zama shugabanninku wa yuridu la alaikum kai waɗangawa suna son su zama wato mafifita a kanku son suka yi ya zama sun yi ku kun gane shi a don haka kada ku yarda da su za ka abinda waɗanda ba su bisa gaskiya ke ce ma masu gaskiya kenan in sun zo suna kira a gani ko sai su dawo suna kawata abin da yake mummuna ga mutane su mai sai kawatacce su dawo suna munana abin da yake mai kyawo ne ga mutane wanda shi an makirci babba wanda kuma masu kira zuwa ga banna tsayi da sabbi ba za su gushe ba suna yi ne mista suka yi ne kamar mai tambaya ya yi tambaya ya ce to wai mista suka yi ne sai ce kawai suna yi haka ne lissarfin nasi saboda juyar da mutane an ilhaƙi da gabarin bin gaskiya ilal baɗil zuwa ga shi shi yasa kawai suke bin waɗannan hanyoyi saboda a bafiyar gaskiya wa ikirajun minan nur kuma da fitashe su daga cikin haske ila zulumati zuwa ga duhun kahirci kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yace a can cikin suratul baqara aya 257 Allahu waliyul ladina amanu Allah shi an majibincin waɗanda suka yi imani ma'ana Allah shi ya mai taimakonsu ya kware jawon mina zulumati ila nor Allah yana hishe su daga dohon kayirci zuwa ga hasken imani haske na shari'a na kafaro auliya ohun taghut wadanda na kafirce wanda wato mataimakinsu su ya kore jonahum yana fitar da su minan nuri daga hasken imani da shiriya ila zulumat zuwa ga duhun kahirci ula'ika abun nar waɗancan su ne ma abuta wuta un fiya khalidun suna masu dawwama a cikinta har abada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wata ayar cikin suratul an'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدو الشياطين aka kowane ba annabi mun sami shi wato makiya shaidanu shayaɗin shaidanu daga cikin mutane waljinni da kuma cikin aljannu yuyi ba domin ila ba sashensu yana aike zuwa ga sashi zuwa rafal ƙauli a wacaccar magana guroran don ɗai ruɗe suna game ta kai suna yin ƙawance sai Allah ta'ala ya ce walau sha a rabbuka inda mahalicinka Allah ya so ma falu na ba su aikata shi ba sai Allah ta'ala ya ce fazaru ka kyale su wa ma da abin da suke kirkirawa ma'annan wannan ka ƙyale su da su da ƙaryarsu Allah ta'ala yana ɗebe ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam damuwa cewa kyale su da su da ƙaryar da suke girgirawa kada ma ka waiwaya zuwa gare su kaga na akwai yani akan ma ka ako karkata duk da wanda ka kira zuwa ga banna kada ka karkata zuwa gare shi sai dai akan hanyar sanin ɓanna ta don mai da mai martani in ya zo yana bayani na ɓanna ba layi na ba ka tsaya ka saurara ka ji abin da ya waɗi saboda ka san wadda za ka mai da mai rafi martani kenan to wal makaru la hasani makirci wanda yake mai kyawu huwa isalu isalu darari shine sadar da cuta liman ku ga wanda ya cancanci cutar min ɗari dariqin hafin ta koyayyar hanya hukumatan lahu don ta zama mai hukuma kama ƙwala ta'ala kama wada Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari cewa wayan kuruna suna yin makirci wayan kurullah Allah ya nemi su makirci suna makirci Allah ne musu makirci a gani ko Allah yana maidan musu sakamakon abin da suka yi kamar wanda ubangiji hala ya ce wa makaro wa makar Allah suka yi makirci Allah ya musu makirci wallahu khairul makirin Allah shi ya yi duk wani mai makirci duk makircin da ka yi Allah yana ganin ka duk makircin da ka yi Allah ya san da shi duk makircin da ka yi ga masu bin Allah masu bin tauhidi masu bin addini sai Allah ya gwada maka iyakarka sai ka ta ka kulla abin da ka kullawa boye sai Allah ya bayyana wannan sai ka kulla makida sai makidar ta wadi a kanka a gani ko wannan shine karshen wannan matsala ta shidda. sai matsala ta 77 eh eh المسألة السابعة والسبعون آه. wuce ƙarfe takwas haka ina ji ko ko an canza ko ok to to to shukran barakallahu fikum to insha Allah haka ne wato a ƙarshen wannan matsala da muke akan ta mun dakata akan a matsala ta saba'in da shidda kenan ko kenan kamar nan darasinmu da tsayawa don lokaci na nuna mana cewa a lokacin da aka kira wato ya karatu bisa ga abubuwan da muka karanta idan muka tsaya muka yi nazari muka dora muka fahimta za mu ga cewa dukkan waɗanda suka bi Allah da taƙawa to Allah shi ka yi musu haɗa. idan wasu sun koma geye suna ƙulla musu makirci sai Allah ya maidan musu makircin nan nasu sai makircin ya koma cikinsu kuma makircin ya ci su kuma wada Allah ya isan ma annabawa da manzannin Allah kuma wada Allah ya isan ma salihan bayin Allah da duk wanda ya bi Allah da takawa Allah zai zama shine gatansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyuka musu zama dan bi ɗaya da shi kuma Allah ya ba mu iko mu yi aiki da abin da muke karanta ma al'umma aka ƴan uwanmu da muke karanta ma ubangiji Allah ya ba su iko su ma su yi aiki da abin da suka jiya domin mu samu Allah subhanahu wata'ala ya yi muna rahama da gawara insha Allah subhanahu wata'ala wannan darasi na ɗaya. zai dakata a nan kenan yanzu darasinmu na gaba za mu tashi ne a farkon darasi na saba'in da bakwai mai bayani a kan cewa ikiti ikitida'uhum bi malla yasluhu lil qudwa ikiti koyin su bi malla yasluhu ga wanda bai indanta ba ko bai cancanta ba lil ga koyi suna koyi da wanda bai kamata a yi koyi da shi ba Allah ya muna muwafaka da dace Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka ƙara sauƙaƙa mana ka ƙara yassara mana Allah ka ƙara ɗauke mana tsada Allah ka saukan mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba duk alherin ka Allah muna buƙata muna bara Allah ka kawo mana tsada da sauran bala'u'uka duk Allah ka ɗauke muna albarkar Qur'ani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله illa أنت astaghfiruka wa atubu ilayk